بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin Agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma fatan an wayi gari lafiya. Sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ya soma watsa shirye-shiryensa na safe a yau Litinin. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labaran daga nan akwai mu dauke da shirin nan ko kun san bayan hakan sai shirin na duniyar mu a yau shirin da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka dau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan kuma sai shirin lafiya sai da kula wanda shi kuwa ya saba tattaunawa da masana sha'anin kiwon lafiya kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka To waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da koki masu zuwa labaran duniya. Tumar da yanzu kuma lokaci ne da ya kamata a dakaci labaran duniya. jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa za ta ɗauki mataki idan mutum gwamnonin hukumar makamashin nukiliya ta duniya ya amince da wani sabon ƙudiri da bai dace ba a kanta kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a yau litinin kan daftarin ƙudirin zaman lafiya na shugaba donald trump na amurka a kan gaza a karan farko najeriya ba za ta buga kofin duniya ba karo na biyu a jere bayan da jamhuriyar congo ta ɗauke ta a wasan ciki gurbin shiga gasar don suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa za ta ɗauki mataki idan kwamitin gwamnonin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ya amince da wani sabon ƙudiri da bai dace ba a kanta mataimakin ministan harkokin wajen iran kazim gari babadi shine ya bayyana hakan a gefen taron kasa da kasa mai taken yancin kasa da kasa na fuskantar barazana a martanin da a wani batu mai zama martani ga ƙungiyar tarayyar turai a sahun gaba faransa birtaniya da kuma jamus da suka gabatar da wani sabon ƙudiri kan iran a taron kwamitin gwamnonin iaea e na mako mai zuwa yana fatan tarayyar turai za ta yi aiki da hankali kuma ba za ta gabatar da ƙudurin a hukumance ba amma idan ta yi iran za ta yi gyara na asali ga manufofinta mista gari babadi ya kuma ƙara cewa kasashen turan uku sun janye daga duk wata tattaunawa da kuma wasu hanyoyin diplomasiya da iran ta hanyar kaddamar da tsarin nan na snapback wanda ya sake dawo da takunkumin majalisar ɗinkin duniya kan iran bisa fakewa da shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ya kuma soki wasu kasashe saboda shirinsu koma goyon bayansu game da ayyukan ta'addancin da amurka da gwamnatin isra'ila suka yi wa cibiyoyin nukiliyar iran a watan yuni duk da haka iran ta nuna kyakkyawan fata kuma ta ci gaba da hulɗa da iaea e game da cibiyoyin da ba a kai wa hari ba in shi shi jami'in diplomasiyar ya bayyana cewa bayan dawo da tsarin ne da ake kira sinabak iran ta yi watsi da yarjejeniyar alkahira waje ta tanadi hulɗa da hukumar ta iaea e a wani lokaci yau litinin ce kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a kan daftarin ƙudurin zaman lafiya na shugaban amurka donald trump a kan gaza kafin hakan amurka ta sha matsin lamba ga kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya don amincewa da daftarin ƙudurin na trump amurkar da wasu ƙawayenta na ƙasashen larabawa sun yi kira ga kwamitin tsaron da ya yi sauri ya amince da daftarin ƙudurin wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump kan gaza kasashen qatar masar haɗaɗɗiyar dawar larabawa da indonesia da pakistan da jordan da turkiya sun bayyana goyon bayan su ga daftarin ƙudurin na amurka wanda ya tanadi kafa kwamitin da zai yi kula da gwamnatin rikon ƙwarya a gaza da rundunar ƙasa da ƙasa a yankin palestine tare da fatan amincewa da shi cikin sauri in ji su a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar alhamis amurka ta yi gargaɗi game da haɗarin rashin amincewa da daftarin ƙudurin yayin da ƙasashen larabawa ke nuna fargabar darewar yankin palestinun gida biyu firaministan isra'ila benjamin netanyahu da wasu daga cikin ministocinsa sun sake nanata adawarsu ga kafa ƙasar palestinu kafin kada ƙuri'ar da za a yi yau litinin kan daftarin ƙudurin kan gaza wanda ke nuna yiwuwar samar da ƙasar palestinu a nan gaba ƙungiyoyin falastinawa nasu ɓangare sun yi watsi da daftarin ƙudurin wanda kuma ya tanadi sha'awar wato shawarar tura dakarun kasashen waje kusan dubu ashirin zuwa gaza suna kira ga algeria wacce mamba ce ta wato majalisar a kwamitin tsaron da ta yi watsi da wannan wato daftarin ƙudurin Shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta kudu ya ce kasarsa na binciken wani jirgin sama da ya kawo 'yan gudun hijirar Falastinawa 153 kasar ba tare da takardun shiga ba. Waɗannan mutane ne daga Gaza waɗanda ta wata hanya suka tsinci kansu cikin jirgin sama da ya tashi daga Nairobi babban birnin ƙasar Kenya kafin su iso nan in mafosa ga manema labarai. Yana mai cewa hukumar leƙen asiri da ma'aikatar harkokin cikin gida na ƙasar. suna binciken lamarin a ranar alhamis afirka ta kudu ta ba falastinawan su 153 mafaka ta kwanaki 90 duk da cewa a hana su shiga saboda sun gaza amsa tambayoyin da aka musu kuma fasfo ɗinsu ba su da tambarin tashi daga wani fili daga wani waje ko tikitan komawa in ji ma'aikatar kokin cikin gidan afirka ta kudu a cikin wata sanarwa a halin yanzu ofishin jakadancin palestino afirka ta kudu ya bayyana a shafin sada zumunta cewa 'yan palestino 153 sun iso ba tare da wata sanarwa ko haɗin gwiwa ba an bayyana cewa wata ƙungiyar mayaudara ce ta shirya jirgin ofishin jakadancin ya ce ƙungiyar ta yi amfani da mummunan halin jin kai na al'ummar gaza ta yaudari iyalai ta karbi kuɗi gare su ta samar musu tafiyar ta hanyar da bata dace ba sai dai kungiyar agaji ta gift of the givers ta shaidawa tashar talabijin ta afirka ta kudu sabc cewa isra'ila ce ke da alhakin shigar da 'yan gudun hijirar falastinawa cikin kasar ba bisa ka'ida ba to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar da musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen ta yi allah wadai da sabunta takunkumin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar tare da tabbatar da goyon bayanta ga falastinu ƙungiyar ta yi da matakin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ɗauka na sabunta takunkumin kan yemen na wata shekara guda ta kuma yi allah wadai da son zuciyar ƙasashen yamma a cikin wani sako a shafin x muhammad alfara wani babban jami'in jami'i a ofishin siyasa na ansarullah ya jaddada kudurin sana na mayar da martani ga duk wanda ya yi yunkurin kai hari ga muradin al'ummar yemen ya ƙara cewa 'yan yemen ba za su yi wata wata ba don kare hakokinsu addininsu da mutuncin ƙasa ta kowace hanya da ta dace alfara ya kuma kira ya shawarar ta majalisar ɗinkin duniya da mafi muni a karo na biyu yana mai kokawa da cewa hukumar ta yi bursu da kisan kiyashin falastinawa a gaza yayin da take goyon bayan gwamnatin isra'ila a laifukan da take aikatawa da kuma yin watsi da cin zarafin da take yi wa yemen babban jami'in ya bayyana majalisar a matsayin wani dandali da ke biyan muradun yamma da kuma kare muradun amurka a wani bangare na jawabin ya wa rasha da kuma china saboda kin sabunta takunkumin kan yemen da kuma fahimtar hadarin manufofin amurka wadda ke amfani da takunkumi ga kasashe masu iko alfara ya kuma soki kasashen yamma da amurka saboda goyon bayan su na soja kuɗi da siyasa ga isra'ila yana mai jayayya yana mai wato jayayyar cewa takunkumin da aka sabunta kan yemen don biyan bukatun 'yan sahayoniya ne da kuma hukunta al'ummar yemen saboda juriyarsu da kuma goyon bayan gaza ya kuma sake shirya da goyon bayan yemen ga gaza da al'ummomin da ake zalunta a duk faɗin yankin tare da shan alwashin ci gaba da kalubalantar zaluncin kasashen yammacin duniya da amurka akan kasashe da al'ummomin yankin To a fagen wasanni jamhuriyar Congo ce za ta wakilci Afirka a sauran wasan cike gurbin shiga gasar kofin duniya bayan da ta yi nasara a kan Najeriya da cin wato daga kai sai mai bugun daga kai sai mai tsoron gida hudu da uku bayan da suka tashi kunnen doki daya da ɗaya. Congo za ta fata da Bolivia da New Caledonia da Iraki da Jamaica da kuma Panama da za su kece reni a birnin Guadalajara da Monterrey a Mexico a watan Maris. super eagles ta kai gasar kofin duniya shida daga bakwai tsakanin shekarar 1994 zuwa 2014 kuma wannan shine karon farko da najeriya ba za ta buga kofin duniya ba a karo na biyu karo na biyu a shirye tun shekarar 1990 bayan kasa zuwa a 2022 a qatar wannan shine kuma karon farko da congo za ta je babbar gasar ta maula ta duniya da zarar ta samu gurbin bayan shekarar 1974 a jamus amma a lokacin ana kiranta da zayir za a buga gasar kofin duniya tsakanin tawaga 48 a amurka da kanada da mexico a shekarar 2026 mai zuwa idan fa Allah ya kai to labaran duniyar kenan. Tumar da masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu tsindama a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum muna nan tafe da shirin kokun san bayan sa akwai shirin duniyar mu a yau sai kuma shirin lafiya sai da kula amma kafin nan ga sharhin bayan labarai. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan kasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin su na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda kasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan yancin gashin kai na tattalin arziki da kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayya afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kudade ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shagarta ne wajen biyan bashi tana barin ɗan sarari ne kaɗan wajen ƙoƙari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa ƙasashen afirka 25 sun fi kashe kuɗaɗe akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sauya kalar kuɗaɗe shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan raya ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi a kan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin ma waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibin lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu suka an yi suka matuka a kan manufofi na kyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa akan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar kyale kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuska fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin kasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karɓar bashi da kasashen ƙetare ko kuma cubiyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a ƙarfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya da kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka ko kun san jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yau litinin 17 ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 156 da suka gabata rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1869 aka buɗe mashigar ruwa ta suwiz a kasar masar wadda ta haɗa tekun mediterranean da kuma tekun red sea wani injiniya ɗan ƙasar faransa mai suna ferdinand shine ya jagoranci gina wannan mashiga tsawon kilomita 168 sannan kuma tana faɗin kilomita 120 sannan kuma a wasu ɓangarorin yakan kai kilomita 200 ya kammala ginin wannan mashigar ruwa ta suez a cikin shekaru goma sannan kuma mashigar ta taƙaita zirga-zirgar jiragen ruwa daga nahiyar asiya zuwa nahiyar turai ba saurari ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau kwanaki biyu bayan kamawa da kuma tsare jami'an ofishin jikadancin kasar amurka a birnin tehran wanda ɗaliban jami'a suka yi tare da tuhumar su da gudanar da ayyukan leƙen asiri a cikin kasar murgayi imam kumeni wanda ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran din ya buƙaci a saki dukkanin mata da kuma baƙin fata daga cikin jami'an amurka waɗanda aka kama a cikin wasikar da margayi imam din ya rubuta wa ɗaliban ya ce aminci ya tabbata a gare ku mata suna da haƙoƙi na musamman a cikin addinin musulunci wanda dole ne a kiyaye waɗannan haƙoƙi kamar yadda addini ya bada umarni sannan kuma bugaken fata sun sha wahalhalu masu tarin yawa a hannun amurkawa mai yiwa ba tare da san su ne aka shigar da su a cikin wannan aiki ba da haka idan ya tabbata ba sa da hannu a cikin ayyukan leken asiri a sassauta musu a nan ne ɗaliban jami'a ɗin suka zaki mata goma sha uku da kuma bakaƙen fata waɗanda suke cikin jami'an ofishin jikadancin amurka a birnin tehran tun bayan daukar wannan mataki da ɗaliban jami'ar suka yi na kame jakadun amurka bisa zargin su da gudanar da ayyukan leƙen asiri a ƙasar da kuma yadda suka bayar da dukkanin taimako ga gwamnatin sarki sha wajen murkushe boran al'umma gwamnatin amurka ta yi abin da za ta iya ta dukkanin hanyoyi domin ganin iran ɗin ta manta da abin da ya faru a cikin sauki wanda kuma gwamnatin ƙasar iran da aka kafa bayan juyin juhalin musulunci tana ɗaukar rawar da amurka ta taka wajen wawushe dukiyar al'ummar kasar iran da kuma taimakawa mulkin kama karya na sarki sha da kuma bayar da goyon baya da ma taimako wajen aiwatar da kisan kiyashe da sarki sha ya yi akan dubin dubatan 'yan kasar a lokacin juyin juhalin musulunci abu ne wanda ba za a taba mantawa da shi a cikin sauki ba ganin irin waɗannan matakan da gwamnatin kasar iran ɗin ta ɗauka na kin miƙa wuya a lokaci guda hakan ya sa amurka ta fara ɗaukar matakai na ƙaƙaba mata takunkumai tun fiye da shekaru 45 da suka gabata. masu saurare ko kuma san cewa shekaru 146 sa gabata a rana irin ta yau aka buga fitowar farko ta jaridar orotul uska karkashin jagorantin said jamaluddin asad abadi da kuma shek muhammad abdu a birnin paris na kasar faransa domin cimma burinsa na haɗewar ƙasashen musulmi sai jamal ya kafa wata ƙungiya mai suna urwatul uska kuma ya buga jarida mai sunan wannan ƙungiya ta hanyar haɗa kasidu da kuma hirarraki tare da masana kimiyya da 'yan siyasa wannan kungiya da kuma jarida sun jawo hankulan musulmi da dama zuwa ga tunanin haɗa kai a ƙarƙashin inuwa guda ɗaya ta addinin musulunci a ƙarshe saboda matsin lamba na siyasa da wasu gwamnatoci na ƙasashen yammacin duniya da ma wasu ƙasashen larabawa suka yi ta yi a kansa an dakatar da wannan jarida a watan zulhijjan shekara ta 1301 bayan shafe tsawon shekaru ana buga ta a cikin ƙasashen turai da kuma ƙasashen indiya da masar iran da ma wasu ƙasashe da dama. ba saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan nuwamba na shekara ta 1982 aka ba majalisar kore ta juju halin musulunci a kasar iraki wadda ta kunshi jam'iyyun musulunci da kungiyoyi masu adawa da gwamnatin kama karya ta siya karkashin jagorancin saddam hussein manufar wannan majalisa dai ita ce ceto al'ummar iraki daga zalunci na tsohuwar gwamnatin wannan kasa da kuma kafa gwamnati bisa ga ƙuri'u na jama'a majalisar koli ta juyin juhari ta kasar iraki ta yi amfani da yakin da gwamnatin saddam hussein ta kaddamar a kan kasar iran wani majalisa wadda ita ce babbar haɗaka ta musulmi da kuma take adawa da gwamnatin saddam hussein a kasar iraki ta yi aiki a kan wannan gwamnati a fagen siyasa al'adu da kuma soja ba mamayar amurka da birtaniya akan kasar iraki da kuma kifar da gwamnatin saddam hussein a cikin watan maris ɗin da 2003 majalisar koli ta gurin juyin juhali a kasar iraki ta ɗauki muhimmin rawa a fagen siyasa a wannan ƙasa duk da cewa dai a watan agusta na waccan shekara ayatollah sayyid muhammad bakir hakim shugaban wannan majalisa ya yi shahada a wani mummunan harin bam da aka kai masa a birnin najaf na ƙasar iraki wanda ƙungiyoyi masu alaƙa da alƙa'ida suke da alhakin kai harin wanda kuma aka sa masa suna majalisar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ta fuskoki daban-daban da hakan ya haɗa da taimaka ma al'umma da kuma gina makoma mai kyau ga al'ummar iraki da 'yancinta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum dai kai dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu su. Inda shirin na yau da da Allah zai dubi ne dangane da irin ci gaban da Iran take samu ta fuskacin ayyukan nukiliya da kuma matsayarta akan wasu batutuwa na siyasar kasa da kasa da suka shafi shirin nata da ma sauran batutuwa na siyasar yankin. da yadda iran ɗin take kallon su da kuma matsayarta a kansu wanda shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa. a wani rangadi wanda ya yi a cikin makon nan a cibiyar kula da harkokin nukiliya ta kasar iran ministan harkokin wajen kasar said abbas arakci ya ce masana'antar nukiliya ta kasar iran din a halin yanzu tana samun babban ci gaba sannan kuma ta zama wani babban fanni wanda yake ƙara samun haɓaka cikin sauri a fannoni daban-daban na ayyukan nukiliya saɓanin yadda ake ganin cewa wannan masana'antar ta taƙaita ne kawai ga tace uranium ya ce tabbas ana gudanar da ayyuka da dama wanda suka shafi fannoni daban-daban na rayuwar mutane ciki har da batun samar da magunguna kuma ayyuka na fannin kiwon lafiya bututuwa na muhalli noma da masana'antu na cibiyar makamashin nukiliya ta kasar iran din da ke gudanar da ayyuka a kansu a lokacin ziyarar da ya kai wa hukumar makamashin nukiliya din ta kasar iran arakci ya jaddada cewa fasahar nukiliya tana nan a dukkanin fannoni waɗanda take ba da gudunmuwa na ci gaba a fannonin rayuwar ɗan adam ya ƙara cewa wannan ilimi da kuma fasaha suna hanzarta ci gaban kimiyya a ƙasar iran kuma suna ba da tallafi mai matuƙar mahimmanci ga masana'antu da fannoni daban-daban na rayuwar al'ummar ƙasa. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran ya ce matsayar kasashen yammacin duniya game da shirin nukiliyar Iran tabba matsalar su ba wai kawai batu ne wanda ya shafi nukiliya ba ko kuma mallakan makamai na ƙare dangi. Ya ce matsalar su ita ce ci gaban wannan kimiyya a kasar iran sannan kuma ya jaddada cewa tabbas irin yanayin da ake ciki a wannan duniya abu ne da ya zama wajibi ga ƙasa wadda take son ci gaba da kuma yanci ta haɓaka ayyukanta na nukiliya domin samun ci gaba a bangarori na ayyukan farar hula ya ce tabbas masana kimiyya na ƙasar da kuma ƙwararru sun yi nasara a wannan fanni na kimiyya wanda yake da matuƙar kya wanda kuma dukkanin fannoni daban-daban na rayuwar ɗan adam suna da buƙatuwa zuwa ga wannan fasaha saboda haka suna fakewa ne kawai da batun makaman nukiliya a matsayin hujja ta kawo cikas ga wannan shiri in ji abbas arakci sannan kuma ya cewa tabbas babban burinsu shine hana iran ɗin da cimma waɗannan manufofi da kuma kiyaye komi a ƙarƙashin 'yanci na cin gashin kai na ƙasa sannan kuma ya ƙara cewa tabbas wannan fasaha tana ci gaba cikin sauri kuma tana wakiltar babban bangare na ci gaban kimiyya da masana'antu na ƙasar wanda kuma babu wanda zai yi watsi da irin waɗannan nasarori da aka samu a cikin ƙanƙanin lokaci ya da cewa a ganin sa tabbas kasashen yammacin duniya ba za su sami wani zaɓi ba illa su amince da iran a matsayin ƙasa wadda take da fasaha ta nukiliya kuma wadda take da haƙƙin yin amfani da wannan fasaha domin cimma burinta na farar hula a nasa bangaren shugaban hukumar makamashin nukiliya da ƙasar iran muhammad islami ya jirda cewa amurkawa ta hanyar yin amfani da hanyoyi na matsin lamba suna son su durkusar da iran su kuma hana ta samun wannan gagarumin ci gaba wanda dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa suka yarje mata sannan kuma ya bayyana cewa irin wannan mataki tabbas ba lamari ne wanda iran za ta miƙa wuya a gare shi ba ya jaddada cewa tabbas sun ɗauki waɗannan matakai ne domin kawo cikas ga iran kuma tabbatar da cewa sun daƙile shirin nata ta yadda ba za ta taɓa zama ƙasa mai yanci ta fuskacin fasahar nukiliya ba ta wani batun kuma ministocin harkokin wajen kasashen iran din da rasha sun tattauna ta wai tarho gabanin taron kwamitin gwamnonin hukumar kula da makamashin nukila ta duniya wato iaea a yayin tattaunawar arakci da labrov sun yi musayar ra'ayi akan batutuwa daban-daban ciki har da rikicin kan iyaka tsakanin pakistan da afghanistan tare da jaddada mahimmancin yin shawarwari domin warware batutuwa waɗanda ba su dace ba babban jami'in da gulmasen da kasar iran ya kuma jaddada buƙatar tuntubar juna tsakanin iran da rasha da ma sauran kasashe na duniya domin lalubo hanyoyi na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a yadda ke ishara da matakin da amurka da ƙawayenta na turai suka ɗauka a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dangane da palestino da wani daftarin ƙuduri na kafa rundunar ƙasa da ƙasa wadda za ta gudanar da ayyukan tsaro a gaza arakci ya ce irin wannan shiri ba zai yi nasara ba saboda ya saba wa ka'idoji na 'yanci da hakkin al'ummar palestino na cin gashin kai lavrov ya bayyana aniyar kasar rasha na ci gaba da tuntubar juna tsakaninta da kasar iran da kuma sauran kasashe na yankin da nufin tabbatar da tsaro ta hanyar haɗin gwiwa da juna bangaren biyu sun kuma yi musayar a kan haɗin gwiwar iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya inda suka jaddada wajibcin ci gaba da tuntubar juna da kuma yin aiki tare a tsakanin moscow da tehran da beijing a wannan fanni wannan ya biyo bayan ganawar da wakilan kasashen sin da iran da kuma rasha suka yi ne da babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e wato rafael grossi da tawakarsa a gabanin babban taron kwamitin gwamnoni na hukumar iaea e mai zuwa to wani batun kuma ministan harkokin wajen kasar iran din ya ce tabbas kasarsa ta damu matuka dangane da irin zaman tankiya da ke ci gaba da karuwa a tsakanin kasashen afghanistan da pakistan bayan karuwar faɗan da aka yi ta yi a baya akan batun rikicin kan iyaka a tsakanin kasashen guda biyu masu makwabtaka da juna a wata tattaunawa ta wayar tarho da da ministan harkokin wajen kasar afghanistan maulawi amir khan muttaki rakci ya ce iran a shirye take ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a tsakanin kasashen biyu na musulmi babban jami'in diflomasiyyar na iran ya kuma jaddada muhimmancin inganta hulɗa da haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen guda biyu domin tabbatar da rabon ruwa daga kogin harry road sojojin pakistan da afghanistan sun gwabza yaƙi a watan da ya gabata inda aka kashe mutane da dama a tashin hankali mafi muni tun bayan da taliban ta kwace iko da afghanistan a shekarar 2021 ƙasashen biyu makwabtan juna sun sanya hannu akan yarjejeniyar tsakiyar da buɗe wuta a doha a ranar 19 ga watan oktoba a zagaye na farko na tattaunawar zaman lafiya wanda katar da turkiya suka shirya tsakanin bangarorin biyu da haka kuma zagaye na biyu na tattaunawar a istanbul ya kare ba tare da an cimma wata matsaya ta zuwa gani ba bangarorin biyu sun fara zagaye na uku na tattaunawar zaman lafiya a istanbul a ranar alhamis amma tattaunawar ta wargajewa shagari a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar afghanistan ya yi wa kasar iran din akan wannan batu sannan kuma ya yi ƙarin bayan da cewa tabbas ɗaukar matakai waɗanda suka dace na yin amfani da hanyoyi na diplomasiyya abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci bilhassari ma ya zama wajibi sannan kuma mataki ya nana takurin afghanistan din na amincewa da yarjejeniyar da suka yi ta wuta da kuma warware matsalolin ta hanyoyi na diplomasiyya to a wani batun kuma babban sakataren kwamitin koli na tsaron ƙasa a kasar iran din dr ali jani ya bayyana cewa kasashen yammacin duniya suna amfani da batun karfin makamai masu lizami na kasar iran ne a matsayin hanyar matsin lamba akan kasar yana mai jaddada cewa ba su da ikon yin tsokaci akan wannan batu muhawar da ake a halin yanzu akan makamai masu lizami na iran ba wai dan dalilai na tsaro da gaske ba ne a'a batu ne wanda ya zama kayan aiki domin yin matsin lamba da kuma takaita karfin tsaro na kasar iran in ji babban sakataren majalisar tsaron kasa ta iran ɗin ya kuma ƙara da cewa ba shi da wani mahimmanci ga ƙasashen yammacin duniya sai tsokaci akan batun makamai masu lizami na ƙasar iran ya kamata su mayar da hankali ne akan bututuwa waɗanda suke da alaƙa da su kai tsaye da kuma ne fi mahimmanci a gare su me ya shafi ƙasashen yammacin duniya da yin tsokaci akan yawan makamai da iran take mallaka masu lizami in ji shi larjani wanda tsohon mai shiga tsakani ne akan batun shirin iran na nukiliya ya jaddada cewa kasashen yammacin duniya suna amfani da batun nukiliya a matsayin hujja domin nuna ƙiyayya ga al'ummar iran sannan kuma ya jaddada cewa amurka da kasashen turai sana tare da batutuwa game da yawan makamai masu lizami na iran da kuma nufin nuna iko da gasaita da ma yin gaban kansu akan wannan batu babu da ƙasa wadda take da ikon tsoma baki a cikin ikon tsaro na ƙasar iran wanda batu ne na 'yancin ƙasa kai tsaye in ji larjani amurka da ƙawayenta na turai sun yi ta kira da akulla wata yarjejeniya wadda za ta kaita yau makamai masu lizami da iran take mallaka da kuma zangon da za su iya ci tehran dai ta yi watsi da wannan bukata tana mai cewa ba za a iya shawarwari akan batun da ya shafi karfinta na soja ba iran ta gudanar da tattaunawa su biyar akan mai gurbin yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 kafin hare-haren jiragen saman amurka da isra'ila akan kasar iran din wanda sa kai akan ta na nukiliya a tsakiyar watan yuni a cikin jawabinsa larjani ya kara nuna alakar iran da yamma da kuma matsayin juyin juhalin musulunci akan yancin siyasa al'adu tattalin arziki na kasar yana mai cewa iran ba za ta taɓa yarda da mulkin mallaka a kanta ba kuma ba za ta yi biyayya ga siyasa ko manufofi na wata ƙasa ba domin kuwa ta zaɓi yanci da kuma ci gaba da zama ƙasa mai yancin siyasa da cin gashin kai a dukkanin ɓangarorinta. to wani batun kuma hukumar sararin samaniya ta kasar iran in ce ta sanar da cewa za a harba tauraron dan adam guda uku zuwa sararin samaniya a cikin watanni biyu masu zuwa hassan salari shugaban hukumar sararin samaniya ta kasar iran a yan jawabi a wani taron fasahar sararin samaniya a birnin tehran ya nuna muhimmancin ayyuka waɗanda suka shafi bayanai na tauraron dan adam kuma ya bayyana cewa an shirya harba tauraron dan adam guda uku zuwa sararin samaniya wanda suka hada da zafar faya da kuma kausar a cewar pars today wannan babban jami'i ya yi ishara da haɗin gwiwa da ke tsakanin iran da kuma wasu kasashe a fannin sararin samaniya yana mai ambatan ayyukan haɗin gwiwa na china da iran akan waɗannan ayyuka da kuma bincike wanda ake gudanarwa a tsakanin ɓangarorin biyu waɗannan ayyuka na haɗin gwiwa sun haɗa da bada horo sannan kuma sun haɗa da haɓaka ayyuka na bincike da kuma ayyukan da suka shafi bayanai na tauraron ɗan adam shugaban hukumar sararin samaniya din da kasar iran ya kuma yi magana akan sansanoni na sararin samaniya na kasar iran din da yanzu haka ake amfana da su a bangarori daban-daban yana mai cewa sansanonin sararin samaniya na almas da kuma koran suna cikin matakan ƙarshe kuma za a fara ayyuka a waɗannan wurare nan ba da jimawa ba. ta jama'a masu wari lokacin muke da shiyar da suke mu dole anan zamu ji alizamin shirin sai kuma a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ta ba mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To Marila, kamar da watakila wasunku suka ji da farko, shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan tutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai tutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su da suka hada da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma. Yara ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hunturun ya yi wa illa sosai, wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da 'ya'yansu a wannan yanayin musamman iyaye mata to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dr lirwano muhammad ƙwararren likita a birnin abuja da ke tarayyar najeriya kuma na fara da tambayar sani kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su ga dai likita da bayani cututtuka da suka fita da hankali ma mutane a lokacin mutum sun zama da zaka samu kasan shi kansa sanyi ne yana sa mutane suna kamuwa da ciwon huhu wato pneumonia kenan wasu kuma dama ne hanya so ana yawan yin accident saboda haka wasu kuma suna tsayawa su farka gaba saboda ba su gani gaban su. zan da likitoci ba badan kuɗi suke ba ha ba badan kuɗi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka ɗai don su ceci rayu ai wasu na ga Allah rabi. yawa tsorokta kamar eh, game da dukkan waɗannan eh, hanyoyi ne ko kuma matakai za a ɗauka domin a kare kai haka ya sa babban riga ko kuma wani wani abu da inda hali a sa hula a kai in ba sa hula ba a nemi irin tufsa din na wanda za a sa ya shiga ya rufe kayi da inda mutum yana da irin wayannan cututtuka da ke damu kamar ina shi shi yanzu yanzu ina sa takunkumin baki ba lallai don corona ba wallahi saboda wannan hamata ɗin saboda ya taimaka kar ya sa ne fara shawa don daga yayi yawa zai fara shawa sai su talatin su arba'in. Eh, dakta ya taɓo batun kamar masu asma su kamar waɗannan matakai ne ya kamata su su ɗauka. ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai dakta kamar akwai batun yi wa yara wanka da kuma yadda za a shirya su a wannan yanayi na lokacin sanyin huturu ya batun kacinacin da ake game da batun yi wa yara wanka a wannan lokacin shi ne tsarin ke wanka ba yaran su daya lalle so biyu ba saboda yawanci kan so biyu da yamma shi ke daga ciwo yake daga musu ga zuba tari wanda ba ba dimoniya ba ma sama da ofara su cuta infection ya su fara tari suna ta atishawa so in su fara su iya dubulan da abu su a ya musu wanka sau ɗaya da safe ayi shi ke sai washe gari ayi kuma in ba a sa musu safa a sa musu kaya sosai dan suwaita tabbatar da an kula da yaro wannan lokacin zai je makaranta da kuma an ba makaranta a jihar ɗauko shi bai shi a makaranta kuma kar yawo yara ƙanana su yau ta fita waje da dare a lokacin sanyin nan lokacin hutu don da dare ya fi tsanani da kuma asuba. ya eh, turakta daga ƙarshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan dumi da ake yi a nan kamar wacce shawarwari za a ba wa iyaye. su hura wuta kuma suna amfani da hita wato da cikin da zuwa wasu ɗaki wasu yanzu kaga kuma yawanci ana amfani da gawayi ne ko ana amfani da a tabbatar an kula da gawayin nan ko ana hura wuta a waje ba kar yara su su fada ci ko ko kona kansa ko kuma a kawo gobara a gida a unguwan gaba daya ba so a tabbatar da an kula da wannan wutan an gama a kashe in za a sa shi a ɗaki a sa shi a gefe wanda ake inda ake ajiye wutan inda wani yaro kuma zai faɗi dare ya tashi zai tsari ya faɗa a ciki ba kuma matan ma ita ma ta faɗuwa a kai ya kamata a ɗaga shi a gefen gado don wasu ajiye a gefen gado ne dab dab dab wanda saukowa an zai ciki ne yasa ake samun yawan an samu gobara ya tashi a wannan lokacin ana samun yara sun kone yanzu a kowane yaro da aka ci kwanan sun kone da gida suna jin wuta an sa wuta a gurin a gaban gado sauran su fada cikin wutan a kai su cikin ba daɗin su kuma gobara ya kama a gidan da wani fada ciki sai kama gado kafin a sani a zo kofa da kulle an samu gobara a gidan yadda kira kashe wutar sun kokkone sosai mutane so ya kamata a kula da wayan abubuwan ba. Eh, to dokta mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Lirwan Muhammad ƙwararren likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. zanga da likitoci badan kuɗi suke ba ha, kuɗi suke ba ha, buɗe yabo ba ba dan da yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ciwo amin Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp